A sati mai zuwa cikin shirin namu na sai na yi kuɗi Hausa series comedy. Ko ka ni na zo binni to tun da na zo sai wahala nike sha ban yi kuɗi ba kuma ni na zo ne kuɗi ne so nake ne kuɗi boka sosai a jini a duniya. Kai, ɗari da hamsin? Yanzu uban aikin da ne da safe tun safe ina aiki a ɗauka ɗari da hamsin a ban? switch ka fara je bo ka gida nan nan ba da mun dan aljani switch ba da baya za ka hauka what hauka na wata shida ah! don na subscribe a Fulani Online TV domin samun ci gaban shirye-shiryenmu.